Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na biyu a da ke a mita 200.5. sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma alfa rediyo kumasi a kasar ghana kuna iya kama ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voa hausa.com sauraron masu salamu alaikum yanzu ma dai ni ne sarfil hashin gumel daga nan birnin Washington DC tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da tashin jirgin farko na alhazan Najeriya zuwa ƙasa mai tsarki domin yin aikin hajin bana. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar, zumai Ali za ta gabatar mana da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Daga bisani kuma Ibrahim Almasi Garbe ka mana shirin jawabai daga dattawa. Amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labarin mai karantawa alheri Grace Abdu. Ƙungiyar Hamas ta bayyana yau Asabar cewa ta cima matsaya da Isra'ila bayan an shafa watanni ana kai ruwa rana. Sai dai yau da safe Isra'ila ta kai hari kan wani sansanin ƙungiyar Hamas a Gaza bayan da Isfalasinawa suka yi ƙoƙarin ƙetare kan iyaka. Babu rahoton wanda ya jikata a wannan hari. An sanar da tsagaita wutan ne kwana ɗaya bayan da aka harbe aka kashe wani sojan Isra'ila yayin da aka kuma kashe Falasɗinawa hudu kusa da kan iyakar Gaza. Sojan shine jami'in rundunar sojin Isra'ila na farko da aka kashe a yakin Gaza tun da aka fara musayar wuta tsakanin Isra'ila da Hamas a shekara ta 2014. Isra'ila ta mai da martani tare da kai hare-hare kan akalla matsugunan Hamas 60 jiya Juma'a. Cutar kwalara ta kashe mutane da dama a ƙasar Kamaru yayin da aka kai ɗaruruwa asibitai da dama. ana fargaban cewa an shigo da cutar ne a waɗansu wuraren daga najeriya kuma tana iya bazuwa tsakanin 'yan gudun hijira da ke gujewa tashe-tashen hankalin ƙungiyar boko haram A Rabo sa'idu babban jami'in gwamnati mai kula da harkokin lafiya a yankin arewacin ƙasar kamaru ya ce an fara samun rahoton bulla cutar kwalara ne a kan iyakar ƙasar da Najeriya kimanin watanni biyu da suka shige. Ya ce cutar tana ci gaba da bazuwa tun da aka sami mutane hudu dauke da ita a garin Mayo Alo wadda ke kan iyaka da Najeriya ranar goma sha 18 ga watan Mayu. Ya ce mutane da dama musamman ƙananan yara suna mutuwa a ciki da wajen asibitai. a watan Mayu, Hukumar Lafiya ta Duniya ta buga rahoto cewa an samu barkewar cutar kwalara a jihohin Adamawa, Borno da Yobe tun watan Fabrairu, inda ake kyautata zaton kimanin mutane 1,664 suka kamu da cutar, akalla mutane 31 kuma suka mutu. Mutane da dama suna shiga ƙasar Kamaru daga jihohin Adamawa, Borno da Yobe domin harkokin kasuwanci. akwai kuma 'yan gudun hijira akalla dubu ɗari a kamaru da suka ƙaurace wa garuruwan su sakamakon hare-haren ƙungiyar boko haram sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka mike pompeo ya jaddada jiya juma'a cewa dole ne al'ummar duniya ta matsawa koriya ta arewa lamba muddin ana so ta kawo ƙarshen ayyukanta na nukiliya pompeo ya gaya wa manema labarai bayan jerin tarukan gaggawa a jiya a zauren majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york cewa aiwatar da tsauraran takunkumai wajibi ne ga cimma wannan buri namu membobin kwamitin sulhu da za a iya cewa majalisar ɗinkin duniya baki ɗaya sun amince da aiwatar da takunkumin kan koriya ta arewa kuma muna kyautata zaton za su ci gaba da ba da wannan haɗin kai sakataren ma'aikata harkokin wajen amurkan ya ƙara da cewa muddin ba aiwatar da takunkumin ba yiwuwar koriya ta arewa ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya na dishewa Pompeo ya tattauna gaba da gaba da takwaran aikinsa na Koriya ta kudu kan Yonkwa da kuma sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya kuma yi bayani ga kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙasar Japan game da ziyarar da ya kai Koriya ta Arewa a farkon wannan watan. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ana fuskantar wani irin matsanancin zafi a ƙasar Japan. da ya kai ga mutuwar akalla mutane talatin sakamakon yanayin yayin da aka kai dubbai asibitai a duk faɗin ƙasar. Jami'ai sun shawarci al'ummar ƙasar da su rika shan ruwa sosai su kuma zauna a ɗakin da ke da na'urar sanyaya wuri domin gudun bugun zuciya da matsanancin zafi ka iya haifarwa. Yanayin zafin ya kai maki 40.9 a ma'aunin Celsius da kuma 105 ma'aunin Fahrenheit a tsakiyar Japan. yayin da a birnin Kyoto aka yi kwana bakwai jere a yanayin zafi da ya kai ma'aunin Celsius takwas? Daga ƙarshe wata tawagar ma'aikatan jinya da ke aiki a sansanin 'yan gudun hijira na Rohingya a Bangladesh ta ce binciken aikin jinya da kuma na kimiyya ya nuna irin yadda ƙauyawan suka sha wuya a hannun jami'an tsaro da kuma farin kaya. Ƙungiyar likitocin kuma ta ce ciwukan da suke ɗauke da su sun tabbatar da abin da suke faɗa cewa an rika harbin su da bindiga da lakaɗa musu duka da suka su da wuƙaƙe da kuma gasa musu ba lokacin da aka kai musu hari. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Adalla. shugaba muhammadu buhari ya kaddamar da tashin jirgin farko na alhazan najeriya zuwa ƙasa mai tsarki domin yin aikin hajjan bana kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da madina daula ta haɗo mana shugaba muhammadu buhari wanda ministan birnin tarayya muhammadu musa bello ya wakilta shine ya kaddamar da jirgin max air wanda ya ɗebi alhazan jihar kogi daga filin jirgin saman nnamdi azikiwe da ke babban birnin tarayya abuja shugaba buhari ya nemi alhazan da su yi wa ƙasa addu'a ganin cewa nan da 'yan watanni za a yi zaɓe a najeriya tare da yi masu fatan alheri shi kuwa shugaban hukumar alhazan najeriya abdullahi muktar muhammad ya ce bana an yi wa alhazai tanade-tanade masu kyau da zai sa su yi aikin hajji cikin kwanciyar hankali ta wajen bangaren kiwon lafiya an yi tanadi magunguna da kuma kayan aiki da suka fi na bara kuma ma'aikata ma sun riga sun isa gidaje mu yi kokari mu ga cewa an samu inganci fiye da na bara musamman a garin makka dama a garin madina mun riga mun kure ba wani abin da ya rage a madina wanda za mu ce za mu nemi wani gida da ya fi wanda muke ciki a yanzu bangaren motoci kuma alhamdulillahi eh, duka motocin da alhazanmu za su yi amfani da shi sababbi ne bana kuma mun ƙara malamai domin ganin cewa wa'azi da ilmantarwa da kuma yi ma ƙasa addu'a an ba fifiko kwarai da gaske fiye ma da shekarun baya musamman yanzu da kasar mu ke fuskantar lokaci na zaɓe muna fatan a yi zaɓen lafiya a ƙare shi lafiya kuma Allah ya zauna da ƙasar mu lafiya. Alhazai nawa kuke tsarin jigilan su bana? To ana ci gaba da rajista har zuwa 25 ga wannan wata sai mun kai 25 din za mu iya tantance cewa ga adadi na karshe da za su tafi. Amma ko a yanzu muna da jimillan kusan mutane sama da dubu arba'in wanda ake sa in Allah ya so yadda za su tafi. cikin alhazan jihar kogi 460 akwai habiba muhammad yar jihar ogun wadda ta biya kudin kujerarta ta jihar kogin ga jawabin da ta yi kafin tashin nasu zan je soke farali to me kike fata allah ya sa mu dace ai mu tafi a sa'a mu kuma dawo a sa'a allah ya ba mu abin da muka je nema cikin waɗanda jirgin ya tashi a gabansu akwai jakadan ƙasar saudi arabia adnan mahmud bustaj da jami'an shige da fice da kuma na ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Madina Dauda, to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Ɗan tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. tsintsiya tsintsiya tsintsiya madaurin ki daya babu Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki daya Jummai Ali ke farin cikin gabatar da shirin shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Kamar yadda na yi alkawari a makon jiya, yau za mu ci gaba da jin ra'ayin mazauna yankin Lagos akan yadda su kuma suke ganin za a samu zaman lafiya kamar yadda wakilin sashen hausa a lagos din baban gida jibrin ya samu mana assalamu alaikum sunana ismail abdulyakin a ina gani yadda za a samu zaman lafiya a najeriya shine shi shugaban kasa ya tabbatar da cewa kowane bangare an yi adalci da wato samo ma musamman matasa wanda su ne kashin bayan a wayannan gwamnati tunda matasa su suke su suke voting wato su suke jefa kuri'a kuma akasarin matsalan da ake samu su ne matasa su ne musabbabin wannan rikici-rikicin da ake samu a bangaren Najeriya tunda su ne masu jini a jiki kuma don abin da yake kawo wannan abin shine rashin adalci rashin aikin yi in aka tabbatar da cewa su matasa suna da aikin yi ba wanda zai doka makami a cikin su ya ce zai yi rikici ko kashe-kashe ko an kira mutum bai zai je ba so musamman abin da zai kawo zaman lafiya a kasar najeriya namu shine a tabbatar da adalci ko matasa a tabbatar da cewa suna da abun yi saboda rashin abun yi shi zai iya kawo tashin hankali da kashe-kashe ire-ire irin wayannan abubuwan aka ra'ayina kenan assalamu alaikum sunana umar danja na hadeja ƙasa za ta gyaru ba abin da zai hana ƙasa ta gyaru amma dole sai da mutanen gwamnati da malamai da 'yan kasuwa da kowa kowa ya yarda cewar a yadda a gyara ƙasa saboda maganar dole ne dama addu'a daman ta riga ta zama dole saboda an samu matsalar da aka samu shine an samu rashin gaskiya daga gwamnati daga su kansu mutanen da ake mulka da ita kanta gwamnatin kowa yana yaudara kowa saboda haka ya zama dole a haɗa kai tukunna a yi addu'o'i a haɗa kan kowa manyan ƙasa gaba ɗaya a haɗa kowa a haɗa malaman addini na kowane fanni a haɗu a yi magana da su a tsayar magana a kan ta yadda za a yi su yadda su haɗa kai a maganin wannan wato rashin zaman lafiya na ƙasa. sunana umar lawal atana tambayar da kake yi min da cewa menene ke tabbatar da zaman lafiya ko yake ka zaman lafiya to yan adalci shi ke kawo zaman lafiya yayin da wani abu ya kamata a ajiye shi a inda ya kamata a ajiye shi kuma a lokacin da ya kamata a ajiye shi to insha Allahu idan aka tabbatar da haka to insha Allahu za a samu zaman lafiya wato abin da ya kamata wannan na wane ne wannan na wancan ne wannan na wayannan ne kowanne aka ba shi hakkinsa to insha Allahu shine zai kawo zaman lafiya kuma zaman lafiya mai ɗorewa ma insha Allahu abin da zai iya fassara wannan abin da yake ya kawo zaman lafiya kenan wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa sunana abubakar isa yadda za a samu zaman lafiya a najeriya gaskiya na farko sai a rika kyautata wa matasa saboda matasa ba ta yiwuwa su ta zama ba aikin yi ko da yaushe ba su da aikin yi za su je su ta sace sace suna shaye shaye da sauransu to amma in ana kyautata musu ba za su yi wannan ba ba za su yi wannan sace sace da shaye shaye da sauransu ba idan an kyautata musu kenan idan kuma aka same su aka ba su aikin yi wannan ma na ɗaya daga cikin zaman lafiya na ɗaya gwamnati ba sai ta ɗauki aiki ta ba matashi ba an ce dole yana aikin gwamnati ko wani abin nan already in ta yi kamfaninnika da sauransu kaga wannan ma dole za a ɗauki matasa a ba su aikin yi kenan da sauransu ba dole sai gwamnati ta doki an ɗauke ka cikin aikin gwamnati an sanya ka ba sannan zaka banga. saboda ai gashi nan ma tun yanzu da aka ce zaɓe sauran wata uku sannan a fara banga siyasa da sauransu kenan kaga tun yanzu abin ya dan ya dan yi lafa haka da sauransu to amma kamar ita gwamnati ya kamata ta kara jajircewa wajen gina wa mutane kamfaninnika da sauransu inda matasan za su ƙara samun aikin yi su watsar da maganar siyasan nan sunana aliyu dan marabu to samun zaman lahiya kamar da wancan abokan nima nake goyon ba a yi kamfanoni haka kamar arewa kenan ya kamata a babban ga siyasa saboda a yi kamfanoni za a samu aikin yi kuma aka samu aikin ka gaba magana banga siyasa saboda banga siyasa ne take kawo ana shaye-shaye da sauransu za ga kuma na askin banza kamar sauransu rashin aikin yi dike kawo ka amma aka yi kamfanoni manyan da suka yi kamfanoni to za a samu saukin wannan bangar siyasa abin da ke ba da shawara kenan to kamar faɗace-faɗace nan da ake yi a dazukan najeriya sassa daban-daban fa to wannan rishin aikin yake kawo wannan abin saboda haka kuma wannan da ake cewa kamar filani wajen tashe tashe hankala ba filani bane ba irin yaren da babu akwai filani akwai yare saboda mu muna gab da kusa da wurin dajin muna ganin su duk ba irin yaren da babu saboda haka ya kamata a ce maka duk a samu irin wannan aka samu wannan kamfanonin arewa kamar arewa to za a su za a ba wannan wannan faɗace ce. sunana Usaini Salisu eh gaskiya shawara ta abu na farko dai ya zama shugabanni sun yi adalci saboda da dama mutane suna yi wasu abubuwa na lishin daciya bisa lishin adalcin shugabanni saboda wani yana da tunani yana da ilimi ya yi karatu ya yi komi amma aiki ya gagare yana nan zaune so suke wasu su rika amfani da shi a matsayin dan banga siyasa wani koma bai yi karatun ba ko baya da halin karatun saboda tsadar rayuwa da kan shi karatun ba kyauta ake yin shi ba shi yasa ni muke ganin rishin adalci shine ya kawo rishin zaman lahiya da rishin tsaro a Najeriya. Amma in za a sa adalci cikin abin to insha Allahu dukkan wasu abubuwa za su baru kuma za a daina sun Allah yadda. Kana ga irin fadace-fadace nan da ake a sassa daban-daban na Najeriya musamman matasa duk wannan zai kawo karshe idan aka yi adalcin. kwarai mako musamman aka diba waɗanda suka yi karatu cikin su a ba su aikin yi waɗanda ba su yi karatu ba a sa su akan hanyar da za su yi karatu ko kuma sana'u na hannu a koyar da su su ci gaba da yin sana'u don ya fi a ce an kyale su a hakan sunana malam muntari idris hakikanin gaskiya samun zaman lahiya cikin ƙasa shine babban abin da ya kamata mutane su ba da gaba kan shi musamman ga gwamnati sai an ga cewa rashin zaman lahiya a cikin ƙasar nan wasu abubuwa ne wanda suka danganci abu biyu zuwa uku na ɗaya rashin abin yi ga matasa ko da yaushe su zaune suke haka nan ba aikin yi sai faɗace faɗace wani jira ma yake a taɓa shi ya taso abu na biyu rashin sana'a yi ga matasa sana'a kuma kuma sai da jari ake yin ta to wasu kuma rashin jarin ko wannan shaye-shaye dai da ake ta fama da su yanzu duk rashin abin yin ne wani ma abin da zai ci a rana sai ya gagare amma in ya sha wannan abin zai ɗauki hankalin shi ma ba zai nemi abincin da zai ci ba to sai in ga cewa gwamnati ya kamata ta sa ido kan wannan irin matsaloli da ake fuskanta a cikin ƙasar nan gwamnati ta daure in ma ma'aikata za ta ɗoka wa'anda za su rika kula da wannan rashin zaman lahiyar da ake su kare mutane kan irin tashe-tashen hankulan da ake ayyanuwa a kansu to ya kamata ta tashi tsaye kan ta san hanyoyin da za ta ta magance wannan matsala musamman akwai matasa da dama wa'anda sun yi karatu ga sunan zaune ba sana'a ba aikin yi masu ɗan kokari ne zaka samu ma suna dan bin wasu hanyoyin da za su tsire da mutuncin su waɗanda suka san kansu wasu kuma ta dalilin rashin abin yin da ba su da shi sai su koma cikin 'yan bangar siyasa su ne yau a tura su wajen wancan gobe a tura su wajen wancan haka dai abubuwan da yake ta tahiya dai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai ku yarda da 'yan uwa banda kushi ko zagin fa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani. Ku daina bakin cikin juna Allah ke magani. Ku bar jin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya. Masallaci kaje coci ya fito duka kun tsaya, ku gaisa sai ku masu sauraro sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen hausa baban gida jabarar jummai alice daga nan birnin washington dc nake cewa a tuna sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba allah ya sa mu gane a huta lafiya Ashe yan uwa yaran su suna kuka inya yaran in suka girma kan wahala ba tarbiya sai su zama na matsala a kasar mu ko don ba tarbiya gai da jimai to shirin tsintsiya maɗaurin kiɗe ke na aka saurara sai a biyan mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kuma ga ibrahim ka almasi garba da jawabai daga dattawa assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba ga gogan naku yal hikaya da yadda ta kaya a fakin labarai a najeriya a mako mai shuɗewa. Kayode Fahimi na APC ya lashe zaben gwamnan Ekiti, gwamna mai barin gado Ayo Fayoshe ya ce an samu illa a zaben kuma ana ci masa zarafi duk da sai a satun ba wa'adinsa zai kare. Yayin da dattawan Arewa da Kudu suka yi taron salama, gefe guda dattijo Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina ya ce in sarakuna na aiki da amana za a samu bakin zare musamman ma kan batun manoma da makiyaya. Duk wanda aka yi irin waɗannan abubuwan a area shi za a fidda shi a bakin rawanin shi to za ka ga cewa an kwakulu masu bi suna kashe-kashen mutane suna sace-sace. PDP ta ta ce matukar hukumar zaɓe da jami'an tsaro sauya rawa ba ba za ta shiga zaben 2019 ba ga mataimakin shugaban jam'iyyar na yanki Ibrahim Kazaure da ganin kura da ta akwai domin mun san abin da suke yi bayan samun labarin rubtawa da yan Boko Haram suka yi wa sojoji a Gaidam Maiduguri kuma yan sanda ne suka damke kwamandojin Boko Haram da masu wani wasa ce matan Chibok an samu rasuwar da tawa biyu Alhaji Tukur mai yadi a arewa maso gabas arewa maso yamma ko Allah ya yi wa tsohon babban sufetin yan sanda Ibrahim kuma su ne rasuwa Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja. Haka, yanzu kuma bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne rabar Murtala Mati, shugaban kungiyar Kiristan Najeriya shiyar jihar Kano, da kuma Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani daga Kaduna. Ga rabaran Mati. Jama'a ina yi muku sallama a cikin sunan Yesu Almasihu. ni ne rabar murtala masu dan gora mataimakin shugaban ƙungiyar kiristoci ta ƙasa a rehen jihar kano ina son yi tsokaci game da kashe-kashen rayuka da ke faruwa a arewacin najeriya allah a cikin hikimarsa ya sanya mu kasance a ƙasa ɗaya duk da bambance-bambance na harshe kabila jinsi al'ada da addini da ke tsakaninmu haka allah yake son ganinmu muna karanta yadda Allah ya rarraba harsuna 'yan adam a littafin fara sura goma sha ɗaya aya bakwai zuwa aya tara. Da Allah ya so mu kasance da harshe ɗaya, al'ada ɗaya, addini ɗaya, ko imani ɗaya, da haka muke. Amma a cikin hikimarsa ya bar mu cikin waɗannan bambance-bambance. Muddin muna so mu ci riba zama tare, dole ne mu darjanta juna, mu riƙa fatan alheri ga juna, mu rika faɗa alheri da juna mu rika ganin kimar juna mu daina kyama ko juna babu wata riba da rigima rikici faɗa ko da juna ko kashe-kashen juna zai kawo mana sai dai da na sani yesu almasihu ya yi zaman lafiya da kowa kuma ya koyar da zaman lafiya da ƙaunar juna tsakanin mu mabiyansa da sauran mutane a littafin romawa tura sha biyu aya sha hudu zuwa sha bakwai ubangiji ya ce ku sawa masu tsananta muku albarka ku sa musu albarka kada ku la'ance su ku taya masu farin ciki farin ciki masu kuka kuwa ku taya su kuka ku yi zaman lafiya da juna kada ku nuna alfarma sai je ku miƙa kanku da aikata ayyukan tawali'u kada ku aza ku kanku ko masu hikima ne kada ku rama mugunta kowa da mugunta ku yi ta lura al'amuran ku zama daidai a gaban kowa ya ku ƙaunar juna kada ku yi ramuwa sai dai ku bar ruwa fushin an domin a rubuce ta cewa ramuwa ta wace ni zan saka in ji ubangiji har ma in makiyinka yana jin yunwa ka ci da shi in yana jin ƙin ruwa ka sha da shi yan uwana masu bin yesu almasihu da sauran mutane jama'ar wannan ƙasa musamman arewacin najeriya ina muka samu koyarwar tashin hankali ina muka samu koyarwar rashin haƙuri da rashin gafartawa sau da yawa ina jin wasu kiristoci suna faɗin cewa mu ba za mu tsokane rigima ko rikici ba amma duk wanda ya ce mana kulle za mu ce masa cat ina muka samu wannan koyarwa yesu almasihu ya ce a cikin littafin mata sura biyar aya ta talatin da tara ina gaya muku kada ku ji a cuce ku amma in wani ya mare ka a wannan kurci ka jiya masa ɗayan kuma bugu da ƙari a littafin ibraniya sura sha hudu sura sha biyu aya sha hudu ubangiji ya ce ku himmatu da zaman lafiya da kowa ku zama a tsarkake in ban da kuwa ba wani wani zai ga ubangiji abin da kai da bakin ciki kasar mu Najeriya ta zama filin ta zai rikici fada kashe-kashen juna da sunan addini musamman arewa kashe-kashen rayuka a plateau a bulu, a taraba a adamawa a kudancin kaduna da kuma zamfara babu abin da wannan zai kawo mana sai dai ta kai ci da bakin ciki shi ma Sheikh Almadani ya ce haƙuri da tsoron Allah ne mafita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. na Isaac Yunus Muhammad daga nan Kaduna arewacin Najeriya. Ana samun cin nasara ne da tsayuwa da kuma dagewa da bibiyar abin da Allah ya shimfiɗa idan aka ce wani yana laifi aka hana shi ai an taimaka mishi ne ba wai an kwanta mishi bane don ba zai iya gane hakan ba sai an je kiyama haka nan manzon Allah ce duk mai laifi ku hana shi ko kuma ku taimaka ma wanda aka zalunta shi kuma wanda aka wanda ya zalunci shi ma ku taimake shi aka tambayi manzon Allah menene taimakon da muke iya ba wanda ya zalunce gashi an tabbatar ya kwara al'umma yace ku hana shi wannan zaluncin an taimaka mai a rayuwarsa kaga da zamu yi haka za mu samu cin nasara alqur'ani ya ce mana wala kadi atakum min kulli ma aljumu?' duk abin da muke nema a wajen Allah wallahi billahi babu ɗayan da bai ba ba mu a Najeriya akwai wani bagire guda ɗaya na so mai muhimmanci in tattauna da ku a kansa shine alakar da ke tsakanin makiyaya watan ba kula ne kaɗai ba idan muka ce makiyaya kowa na cike domin duk masu kiwon dabbobi akan ce musu makiyaya ne akwai larabawa masu kiwon raƙumi sunan su makiyaya akwai fulani masu kiwon shanu akan ce musu makiyaya akwai wa'inda ba can ba ba nan ba da yanzu kiwon shanu ya tashi da kan fulani ya koma na masu dukiya saboda haka alakar su da manoma takan taɓarɓare sau da yawa a ko dai shi mai noma ya mamaye inda yake da can ainihi wurin kiwon dabbobi ne ko kuma shi mai kiwon dabbobi rashin imani da tausayi da tawakali ga ubangiji ya hana mai tare shanunsa wajen afkawa cikin gonaki da inda ake samun ainihin watan manoma sun noma a sakamakon haka yan uwa bayan Allah wancan hadisin da ke baya da ne magana a kansa nake cewa manzon tsira ya ce sallahu alaihi wasallama ka taimaka wa ainihin dan uwanka watan ka taimake shi shi aka zalunta ko shi ya zalunci zai iya zama a wannan bagire yan uwa makalli shekaru sama da arba'in baya a duk inda ka sani a kowane bagire a arewacin najeriya akwai bayan Allah masu rayuwa ta hanya mafi kyakkyawa akwai fulanin nan idan su ake magana akai makiyaya akwai manoman nan idan su ake magana makiyaya akwai burtalolin su akwai filin da ake ware musu musamman su kai kiwon dabbobin su makiwaci zai iya tashi daga nan kasar arewa ita fa har ina kudu ko gabacin najeriya ya je ya kiwon salami lafiya kuma bai yadda ba ko da mai gona baya nan ya shiga ya yi mishi barna domin ya san allah yana kallonsa sannan kuma har iyo a lokacin nan dabbobin sun fi albarka sannan har iyo a lokacin nan naman ya fi daɗi sannan har iyo a lokacin nan amana ta fi yawa za ka iska mai gona zai zo da shi ya ce wa makiyayi zo ka sa dabbobinka su cinye wannan karan dan ba da bukatarsa za ga mai kiwo shi da shi zai ce kai ga nono mun tatso maka zo ka sha wai duk a lokacin nan suwaye suke wannan sannan kuma suwaye suke gaba da junansu a yanzu Allah nake roƙo ke mu. Jalla allazi wahidu. To nan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da ruwa. A gai da Ibrahim, da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Hamas ta bayyana yau Asabar cewa ta cima matsaya da Isra'ila bayan an shafa watanni ana kai ruwa rana. Sai dai yau da safe Isra'ila ta kai hari kan wani sansanin kungiyar Hamas a Gaza bayan da Falasɗinawa suka yi ƙoƙarin ƙetare kan iyaka. Babu rahoton wanda ya jikata a wannan hari. An sanar da tsagaita wutan ne kwana ɗaya bayan da aka harbe aka kashe wani sojan Isra'ila yayin da aka kuma kashe Falasɗinawa hudu kusa da kan iyakar Gaza. Cutar kwalara ta kashe mutane da dama a ƙasar Kamaru yayin da aka kai ɗaruruwa asibitai da dama. Ana fargaban cewa an shigo da cutar ne a waɗansu wuraren daga Najeriya kuma tana iya bazuwa tsakanin 'yan gudun hijira da ke gujewa tashe-tashen hankalin ƙungiyar Boko Haram. Ana fuskantar wani irin matsanancin zafi a ƙasar Japan da ya kai ga mutuwar akalla mutane talatin sakamakon yanayin yayin da aka kai dubbai asibitai a duk faɗin ƙasar. masu mu da wannan nimar kakashin shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Giras Alheri Abdul ta na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin gumar ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.